الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب قاله من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis sha uku ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya dace da sha hudu ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yastarewarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center tare da iyayenmu da jagororinmu da ɗan uwa da abokanan arziki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da albarkaci wannan majalisi namu da ambaci shi a fatarsa mai daraja ya Allah mu gajiyayyu ne ilimin mu takaitacce ne fahimtar mu ce amma rahamar ka tana da yawa albarkar ka ba ta iyaka. iyaka ya Allah ka bayyana albarkar wannan littafi da albarkar da kake sauka ma bayinka ka bayyana ta a kwalanmu ka bayyana ta a harsunanmu ka bayyana ta a fahimtar mu da rayuwarmu gabata Allah muke roƙo da azurta mu da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan bayani da kyakkyawan sauraro da kyakkyawan aiki da kuma kyakkyawar karbuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin kamar yadda aka saba ga tambayoyi a dai ci gaba da ɗan hakuri da mu kamar yadda na faɗa yanayin karatu saboda yanayin nisof ɗin jikin baya kawo wuta sosai Allah kara mana lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah malam tambaya ta ita ce babana ne ya auro wata mata sai kuma tana da yarinya mace ba sai ka ce mace ba ka ce yarinya ai macen ce kai <laughs> ko polycarkid ne ah, tana da yarinya mace shin akwai aure zai akwai aure zai akwai aure zai iya halatta a tsakaninmu a sha ruwa lafiya mana so amin ina roƙon yan uwa su taya ni da addu'a akan wani abu da nake so nake so Allah sa wannan yarinya ce ko eh, a gara ka taimaki dangi ka auren Eh, tun da ita matar mahaifinka idan ka taimaka ka aure yadda ai ka taimake ta ko a cuta ji tana ta neman ma ta miji ba a taƙaice ina halatta eh, a albarka malam tun da ka hanga ka hango babu laifi eh, sai a yi abin da ya kamata ƙwarai ya halatta ka aure ka auri yar matar da mahaifinka ya aura wacce ta zo ne daga wani mijin daban Allahu ala ah, wannan ya ce assalamu alaikum wa sallallahu alaikum salam malam mutum ne ya yi sabar asuba da azumi a bakinsa ah, sai ya dan kwanta bacci shi ya ɗini ya ɗaiɗe shi sai ya yi mafarki har ya fito daga jikinsa har gafarta malam shi ya matsayin azuminsa take in ji shi ya matsayin azuminsa ya ko Allah ya tara daraja da lafiya ya ba da aljannar firdausi Allahumma amin ah, azumin da wata matsala bawan Allah wannan abin da ya faru ah, wata wani abu ne wanda jiki yakan an kirar wani abun da ya dame shi na sha'awa daidai lokacin da aka ɗiban masa ya fito ba kanka ba ne eh, wani abu ne da yake da alaka da jikinka sau da aka babu laifi insha Allah azumin ka lafiyar salau sun mullukwai sai ka tashi kai wanka ka ci gaba da salatin annabi na'am برمي الآية أنا كان تنبيه بسم الله نعم آه، إيه، نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليك ما حمل وعلى Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya mai daraja ayar da ta fito daga tura suratul nur mai haskaka kwakwalwa mai haskaka zukata mai haskaka tunani gaba daga cikin abinda zai haskaka maka rayuwarka ya haskaka maka zuciyarka ya haskaka maka hanyar da za ka bi ka sami yardan Allah shi ne a fi'in wa a Rasul kai ma Allah da manzansa biyayya idan ka kalli sunan wannan surar suratun nur ma'anan sunan haske ka kalli wannan ayar kalli wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu fahimci cikin akwai alaƙa tsakanin waɗannan abubuwa wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi manzon jira sallama biyayya za ku shirya za ku shiryo to shirya na da alaƙa da sanin mukamar hanya da sanin inda za ka fuskanta to ba yadda za a yi kasan inda za ka fuskanta idan kana cikin duhu sai da hajji fuskan daga ina ya zo daga wajen daga manzara masu sala wanda aka yi mana umarni mai masa biyayya to a sai ita kanta biyayya da Allah da manzansa su ne mafukudan hasken daidai gwargwadon yadda an haske da hasken biyayya daidai gudan yadda za a samu kyakkyawar shirya kaga idan ka fahimci wannan sai ka gane alaka ko ka fahimci alaka tsakanin ma'anar suratun nur haske kenan da kuma haske da mutum zai samu hasken shari'a haske maganin duhu haske ta yi ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya Allah ya ce yin Allah wa yin Rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma ummila وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا أديدي ونن كبر مكعكم ونن كبر مكعكم وإن تطيعوه تهتدوا جملة تكي تبقى سوى باوان الله إذا كنا سنحكى مشريا كنا سنحكى مدوكك في دنيا للآخرة kana so ka samu kusanci da Allah kana so ka samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama kana so ka samu cetonsa kana so ku yi arba da shi cikin kudinci da salama tana so ka yi kyakkyawar rayuwa kana so ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kana so ka samu kyakkyawan ƙarshe kana so ka aminta da turbicin kiyama kana so a kare ka daga duhun kiyama kana so ka wuce cikin siradi lami lafiya kana so ka shiga cikin bayan Allah waɗanda za su samu babban rabo a azabta su da aljanna kana son waɗannan abubuwan babu shakka kowa yana so me ce ce hanyar da zan bi in samu wannan wa in ubu ta tahtadu kamar ana so a ce da kai duka waɗannan abubuwan da aka lissafo da waɗanda ma ba a lissafo ba kamar yanzu kana tana da ne ina zan gansu sai aka ce to ai hanyar da za ka bi gansu ka same su shine wa in tufihu ana son auren ka ya albarka wa in tufihu ta tafi ana son dukiyar ka ta albarka to kai ma manzo Allah ta sallama biyayya a wajen neman dukiyar da abin da Allah yake so sai ka samu albarka ana son ka samu dukiya ta gari wa in tufihu ta tafi kana son ka samu natsuwa wa in tuqihu tahtadu kana so in kai ibada Allah ya karfa wa in tuqihu tahtadu kana son ka samu kusanci da Allah a rika ba ka wata daraja ta musamman a saman bakwai saboda kusancinka da Allah subhanahu wata'ala wa in tuqihu tahtadu kana so ka samu kariya daga duk wata barazana da duk wani mai cutarwa wa in tuqihu tahtadu kana so daga sharrin masu sharri da kulle-kullen masu kulle-kulle wa in tafi yuhu ta tare ma'ana hanya ce tilo da za ta kai ka zuwa gaci da za ta kai ka zuwa samun alkhairin duniya da lahira wa in tafi yuhu idan ba a samu wannan ba to duk waɗannan abubuwan da muke da muke lissafo da waɗanda ma ba mu lissafo ba ba yadda za a yi a same su da me an bar hanyar da za ta kai bawa zuwa ga samun ina fata mun gane wannan ka'ida ce mutahira ma'ana ka'ida ce kullum haka take shekara dubu tana nan jiya tana nan yau tana nan gobe tana nan ba za ta canza ba a ƙauye wannan ka'ida haka take wa in tafi yau a birni wannan ka'ida haka take wa in tafi yau a italy wannan da haka take a saudiya haka take a london haka take a ko'ina a zariya ma haka take kamata a yi majalisi a kashi da an bace zariya ba ya ba da kyauta ba haka ba kashidin nan haka take a wajen al'amarin ɗaiɗaikunmu ne ba za ta canza ba haka take a jagoranci masu mulki masu mulki suna son su gano bakin su abubuwa sun rikice an rasa samun kalkibla a bayan ba za a samu ba in ba a samu yin abin da Allah yake so wa in tuziruhu tahtadu kuma a cikin lokacin da kake so ka gano hanyar jama'a hanyar abu za ta iya zama hanyar da za ta kai zuwa ga samun nasara ai za ta iya zama hanya daban-daban amma akwai hanyar da babu tsaya a cikinta akwai hanyar da babu a cikin a cikinta akwai hanyar da babu ramuka akwai hanyar da babu barazana na rashin tsaro a cikinta akwai shortcut hanyar da nan za ta kai to ana so a ce maka bayan kasancewar hanyar manzan Allah suna ita ce hanyar da za ta bi samu abin da kike so to kuma babu hanyar da cikin kankanin lokaci za ta killa matsayin ka nan da nan kake inda kake so ka shi dai wannan hanyar da haka alkhairi ne ta kowane bangare ka je nan da nan ka isa lafiya babu haki babu numfashi babu dabar ka ya kuma baya babu isa cikin zuba babu isa cikin firgicewa babu ta hannu takalmin ko hannu to ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajin to sai ugu sai duk wanda bai bi wannan hanyar ba to bai san kanshi ma bai san inda yake maballanta na ya san ma ina zai je wallahi alazim haka abin yake Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da rahama da jin kai domin ya nuna mana hanya amma ka illa rahmatin lil alamin saboda tausayin da Allah yake ma bayinsa sai ya aiko wanda ya fi kowa tausayi bayan mahalicci shine manzo Allah ya aiko shi domin ya zama Allah ke maganin duhu wanda zai nuna mana hanyar da za ta kulle to idan mutum ya bin hanyarsa a matakin farko bai tausayin kanshi saboda ne ai wanda ya aiko shi ya fi ka tausayin kanka manzon tsira sama ya fi ka kan kanka ya fi ka tausayin ka sai ya nuna maka hanya sai ka kibi to ashe ba ka tausayin kanka to da wannan zamu gane cewa ashe rashin bin kafarkin manzon Allah sallallahu ashe zalunta ne ashe a hana kai alkhairi ne ashe cutar da kai kana san alkhairi kana san duk wannan bayanan da muka yi alkawari ne sunna ce ta Allah ga hanyar da za ta rika samu sahabban manzon tsira sun salama da waɗanda suke biyo bayan su sun hanyar kuma ta bulle da su suna cikin rahama da falalar Allah to kai ma kake bi wannan hanyar kuma a ka'idar masu hankali bai kamata tana jin kishi kana tsananin zafi kana neman ruwan da za ka sha bai kamata ka bi hanyar da za ka rika ganin mutane da jarkoki a hannu suna dawowa ba ruwa a hannunsa ba da ya kamata ka bi hanyar da za ka ga mutane in sun je hanyar sun dawo suna murmushi a tsila ma jikinsa a jike da ruwa a hannunsa a cikin jarkoki ma'ana sun je sun shawo ruwa kenan to kai ma sai ka bi hanyar wa hanyar manzon Allah ta sallama din nan da muke shiga ta wajen in bai yi hutan su waɗanda suka bi ta jiki da ruwa zaman zancin manzon Allah ta wanda albarkar ta jika su suna nan a cikin kuma babu su babu kifi har abada kai makan ka roba a cikin gidanka a mu'amalar ka iyalanka kana so a samu fahimta kana so a samu daidaito wa in tuqi'uhu tahtak ta fi tafarki manzo Allah sallama sai mu a matsayin ki na matar gida kina so ki fahimci mijinki ka samu kyakkyawar alaka ki ma manzon Allah sallama biyayya a cikin gidan naki shi abin da Allah yake so to zuciya tana hannun Allah subhanahu wata'ala ne sai Allah ya jawo zuciyar mijinki sai ta dawo ta fuskance ki saboda ke zuciyar ta fuskanci Allah kuma wal jaza'u mithlu al-amal Allah subhanahu ta'ala yana saka ma bawa ne daidai gwargwadon irin a aikin da yayi to kin mika wuya ga Allah ta bangaren zuciya to kin sai zuciyar miji da zuciyar waɗanda suke kusa da ke su ma su dawo kuma zuciyar ta dawo a fuskance ki tsakani da Allah wa in ta tahtadu babban sakon da nake so in isar mana a daidai wannan gabar jama'a ita ce duk inda kake duk halin da ta samu kanta duk yanayin da kake kai mai mulki ne kai ko wanda ake jagoranta talaka ne ko kai mai kudi ɗan kasuwa ne malami ne ɗalibi ne almajiri ne kowaye kai duk inda kake ka rika yawan tulowa da wannan jumlar ka taimake ka wa in tuti'uhu tahtadu wannan jumla ce ta takaitacciya amma da gaske jama'a tana canza rayuwar mutum tana ronagetin ɗinka ta canza maka fasali a rayuwa tana saiti zuciyarka tana canza maka saiti daga kallon ka dawo ka kalli gabas kullum kana jin tsarrawar wannan jumlar tana kaɗawa a kunnanka sai ka canza tunani ka zo ga abin da kake so sai ka ce an ce ga abin da annabi sassana ya ce a yi sai ka tuno da wannan jumlar to in dai ina son shari'a to ai bari in guna annabi sassana sai ka ji ka ci gaban abin da ka take so ko tsaranka sai ka guna annabi sassana yau a yi zuwa a yi jibi a yi gata sai ya zama jini da tsoka sai ka saba sai ka ji ma kai a rayuwarka ba a fashe shi da ka sai na manzan Allah sassana to da zarar soyayya da annabi sallama da zumuncin sunnarsa ya kai wannan matsayin ya kai wannan matsayin to ka shiga da'irar cikakkun mabiya masoya manzan Allah salama mabiya masoya na gaskiya ba a baki ba ana fata mun gane wa in tuqi'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh al wannan jumlar ta wa ma'alar rasuli illa bilagul mubin a cikinta akwai wani sako a fatance sakon shine an maka bayani an yi maka cikin baki cewa in kana so ka to ka fita farkin maza ala sassan amma amma alar rasuli illa bilagul mubin in ka fata ba shi manzon tsira sallama ya yi abin da yake kan shi ya isa waye zai kwana a ciki wanda bai yi biyayya ba ɗaya kenan fa'ida ta ɗaya fa'ida ta biyu wa ma'alar rasuli al balawu mubin kai mai sauraro wanda aka ci da shi wa in tuɗi yau idan kai ma manzan Allah wasallam biyayya za ta shiryu ba fa taimako za ka ma annabi bai in ta masa biyayya ba ba kara za ka masa ba ba alfarma za ka masa ba kuma alar rasuli illal balagul mubin tun da ya aikin sa ya gama shi kenan kayi ba kai ba kuma abin da zai da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ganiyun anil alamin to shi ma manzo Allah subhanahu wa ganiyun an ta'ati ma'ana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya wadatu daga ibadar mai ibada ta yi ba yi ba ba a kusurci kara ma Allah subhanahu ba a kusurci Allah zai karu da shi kai ne kake taimakon kanta? to mun don tsira sallallahu alaihi wasallam suke ji da yawa a hadisi da Qur'ani ana cewa ai masa biyayya ai masa biyayya ba kawai alfarma za ka masa ba shi ma ya wadatu in ba kai masa biyayya ba ba abin da zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya gama tabbatar da cewa manzon jira ta salama ya isar ya isar kuma bai bar duniya ba sai da ya isar da duk wani sako da manzancin da Allah ya tsora masa in ka yi ma kanka in ka bi ka ma kanka idan ba bi ba ba wanda zai cuta sai kai dan cikin wakar da shaidan yake ma mutane wasu daga cikin mutane a wannan zamanin sai su ci ganin kamar cewa akwai wani taimako da za a yi masunnar annabi Salam idan an aikata ta idan an abin nan wannan addinin jama'a wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu yi karihal kafir ka ba da gudunmawa ba bayar ba ta taimaka ba ka taimaka ba addinin nan ya dinga haɓaka kenan har illa ma sha Allah hasali ma idan ka san ce ga wani taimako na addini ka ɗauki wani kowo ko wani taro ka bayar to kai ne addinin ya taimake ka addini ne ya taimake ka ta ba ka dama ta sanadiyyar ka samu kusanci da Allah amma a wajen Allah ba inda dukkan mutanen duniya gaba ɗaya a tattara imanin kowa a da wanda ya fi imani a duniya a bayan ƙasa sai kowace zuciya a dasa mata irin wannan imanin abin da zai ƙara Allah ba abin da zai ƙara ma mulkin Allah kwata-kwata na mulkin Allah ba zai ƙaru da komai ba Kuma mutane gaba ɗaya za su zama fajirai wanda ya fi shararanci da fajirci to kafin kafin kiran fajircin da ke cikin zuciyarsa da ɗauko a ɗauka mai dukkan mutane da aljanun duniya to mulkin Allah ba zai girgiza da komai ba inna Allah yusallimun anil alamin idan ka fahimci wannan sai ka sami yakini lokacin da za zaka tabbarta sallah lokacin da za ka yi azumi lokacin da za ka soki kuma ka bayar lokacin da za ka yi zumunci lokacin da za ka yi duk wani aikin alkhairi ta yi ne kake taimakon kanka da kanka in ahsantum ahsantum li anfusikum ko in asatum fala idan kuka kusa kun kika kama kanku ne idan kuma kuka munana ba wanda zai cuci da munanawarku wannan yana daga cikin manya-manyan fa'idojin da za a fa'idanci da su daga bakin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ala rasuli illa albalagul mubin kaida ta uku ita ce manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ta ya isar da abin da Allah ya dora masa amma wace irin isarwa isarwa da aka siffanta ta da almubi bayyananniya saboda haka manzon tsira sallallahu alaihi bai bar mutane a cikin duhu ba bai bar mutane a cikin yamutsewar yi da rashin sanin ba kuma da alƙibla ba bal rabbukum ala alal mahajjati albayda lailuha kana hariha la yanzihu anha illa halik na farko in ji manzon Allah sallallahu alaihi a kan tafarki a kan hanya wata fara tas babu tuban baki akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi tana hariha daren kamar ranar ta ne babu bambanci saboda haka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafarkin babu dare babu almuru babu hantsi kullum rana ce a tsakiyar sararin samaniya komai tar ake kallon sai dai mutum ya kasance bai da ido bai da makamar kayan aikin da zai hanga ya hango abin da yake daidai saboda wata cutar da take tare da shi amma ba wai saboda rashin bayyanuwar sunnar manzala su sana ba sannan ba dan saboda annabi zama bai bayyana wani abu ba manzan tsira sallallahu a ƙarshen rayuwarsa haka ya dinga maimaitawa yana tambaya yana tambaya sahabbansa shin na isar da abin da ta aiko ni da shi hadisi mai tsosa zuciya suka ce ya rasu rasulallahi ka isar ya ɗaga hannu ya ce allahumma fashhad allah ka shaida cewa na isar allah ka shaida cewa na isar allah ka shaida cewa na isar to kai bawan allah sunnan na manzanci wannan hasken da manzanci su sanar da yake ta maimaita cewa ya isar ya isar ya isar har yanzu ka ba ta gamsu da cewa ya isar ɗin ba ta ɓangaren koyi da shi koyi da shi ba kamar tana cewa bai isar ba mun fahimta ba ma manzan tsira sallallahu ba annabawan da suka zo da manzanni da suka zo kafin shi haka nan gaba ɗayansu ba wanda ya koma ga Allah subhanahu wata'ala face sai da ya isa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi umarni cewa ya isar wa ma'alar rasuli illal balagul mobi a cikin wannan hakazi fa'ida ta gaba akwai girmama manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da martaba shi yadda aka ambace shi a matsayin manzo a ƙarƙashin manzancinsa sauran annabawa ma za su iya shiga idan mun ɗauki cewa a rasul ana nufin dukkan manzanni manzo amma waye jagora manzan tsira sa sallam haka wannan jumla wannan kalmar tana nuna darajar manzan Allah sallama da matsayinsa da kuma yarda da cewa lallai abin da aka ɗaura masa ɗin ya isa ƙa'idoji da yawa amma saboda yanayin lokaci a dama ta nan sai mu ci gaba da aya ta gaba insha Allah وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa'ad Allahu alladhina minkum wa amilu salihat Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawari wani irin alkawari sai ka tambayi kanka wani irin alkawari kuma waye ya yi yayi alkawari Allahu alladhina amanu minkum Allah ya yayi alkawari alkawari tabbatacce wanda ba a sabawa ba ya canzawa ya yi alkawarin nan ga waɗanda suke imani duk inda suke minkum shamilatun jami'a lafazi ne da yake gama kowa kamar ana so a ce da kai ga wata ƙa'ida ta rayuwa wacce take da alaƙa da natsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma mabuɗinta shine imani da aikata aiki na kwarai kowa a ko'ina duk fari da jere siriri kowaye wanda ya cika wannan ka'idar zai samu wannan alkawar shine ma'anan minkum qawl na amanu minkum wa amilu salihati Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani daga cikinku suka aikata aiki na kwarai a dukkan da suke la yastakhlifannahum fil ardi Allah ya ce zai ba su halifanci ma'ana zai ba su jagoranci zai sa su ta zama su a gaba gaba wajen jagorancin al'umma zai sa su karan mutara zai sa su samu fifiko a kan sauran makamantansu a ɗaiɗaiku ne ko kuma a al'ummance wannan ka'ida ce wacce take nan ko da yaushe da ya tafi na kumfil ardi Allah ya ce zai ba su jagoranci a bayan ƙasa allazina min qablihim kamar yadda Allah ya sanya jagoranci a hannun waɗanda suka gabata lokacin da suka siffanta da imani da aiki aiki na kwarai wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum Allah subhanahu wa ta'ala yace zai ba su tamkini tamkin shine cikakkiyar dama cikakken iko wanda yake da alaka da kizza, da buwaya da kasaita da fifiko a cikin mutane wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum sai ka ga addini kasadiyar imaninsu kasadiyar aikata ayyukan alkhairunsu sai addini ya buɗe koli ya samu wajen zama a sannan al'umma a ko'ina idan aka samu wannan me zai faru wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah subhanahu wa ta'ala ce zai canza ma al'umma ta sanadiyar waɗannan siffofin da suka siffanta da su siffar imani siffar aikin alkhairi ruku da addini da amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala idan aka samu waɗannan a cikin al'umma to sai Allah ya canza ma mutane da halin tashin tashina firgici rashin tsaro tsoro rashin kwanciyar hankali rashin natsuwa a cikin rayuwa a kan hanyoyi a cikin da mutane suke yi to sai Allah duk ya cire wannan sai ya maye gurbin da amna larabci a nan akwai wani sirri da aka ambata wanda ba kasa ake hango shi ba a nan Allah ya ce wala yuhzinannahum bi ba'di khawfihim khawfihim anan al-khawf mu'arraf Allah ya ce zai canza musu da tsaron da rashin tsaro da firgicin da suke ciki wani firgici suke ciki an san shi rashin tsaro suke ciki an san shi amma min baki kawfihim amnan shi kuma amincin wani iri ne dan asali wanda ba a san shi ba in ƙara fashe mun ƙara abin nan bayani sanakon a nan a larabce ke yana da ɗan zurfi amma a hausa ko a bayanance abinda saƙon ke ɗauke da shi shine kai ne kake da kake da kake neman naira dubu goma misali kana da tsananin bukatar da yanzu mutum ce da ita to sai wani ya zo ya ce da kai kar ta damu ta kure munka idan kai kaza kai kaza kai kaza naira dubu goma nan zan canza maka ita da wasu irin kuɗi na musamman yanzu wasu irin kudin na musamman ka san su ba ka san su ba amma dubu goma fa ka san ta to shi ne abin da ake rana Allah ya ce zai canza mana da rigici da tsoron da kuke ciki mun san shi amma da wani irin salo wani kala na aminci wanda ba mu san shi ba wannan usulubin a yana ɗauke da saƙonni da yawa daga cikin saƙonnin shine a ce maka abincin da Allah zai baka je da farko bai da ƙarshe farkon kawai kike gani tsohon kike gani amma ba ga jikin sa ba ya ta aika hanko jikin san yana da alaka da farkon ayan ƙarfin imanin ka da yawan aikin alkhairin ka shi zai determinin irin abincin da za a baka shi ya sa nukirar am sun din sa kawo su munakka ba a yi tarifin sa ba wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sirri na biyu shine ka gane cewa amincin da za a baka kamar yadda yake zai da iyaka bai da farko bai da ƙarshe to idan ya tashi zuwa kamar yadda baka san girman shi ba to zai zo maka ne kila ta hanyar da baka tunani hanyar da tsoro yake fitowa ta wajen in Allah ya so sai ya juya hanyar aminci ya fito tana ba an yi kulna ya na rukuni bardan salaman ala ibrahim ba wuce aka rura ka domin ka kona annabi ibrahim sai aka ce to ke wuta juya ki koma matsubbugar aminci da salama da nasa ga annabi ibrahim idan bayan allah suka bauta ma allah suka ji tsoronsa suka yi imani da allah suka kaɗaita allah to wanda zai kawo maka firgici wanda zai tsorata ka Allah ya sanya shi ya zama shine mai gadinka ba abin da ya gagari Allah ga zaki a dokar daji ya zaki jagoran sabon da Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda zai cutar da shi yanzu shine yake baki kariya shi ya dauke shi ya fitar da shi nuna masa hanya sunna ce Allah jama'a ba ta canzawa imani ne in ya canza shi kenan sai a samu matsala aminci a nan dalili na uku sirri na uku ana kan wani wajilan na mummin ba da saufihim amna sirri na uku da yasa aka kawo shi amnan mummuna saboda aminci a nan ba yana nufin aminci kawai na security ba ne ko amnan ليشمل كل ما يمكن أن تسميه أمنا أمنا غذائيا أمنا اجتماعيا أمنا روحيا sunan shi aminci ne ka ji tsoron Allah abin da yake ba ka tsoro Sosai Allah ya kawo maka wani aminci na musamman amincin nan ila social security ne ila food security ne ko ila intellectual security ne akwai wannan abin da ya shafi ilimi da kwakwalwa da kaza da sauransu a kila jama'a ne suke samun al'umma ce take samun barazana ta bangaren matan wannan al'ummar ta bangaren mata sai Allah ya kawo muku wani irin aminci ta wannan bangaren ne ta kauce him amna ƙila masu mulki ne suka rasa fahimtar me zaki bayan suka ji tsoron Allah in suna kafin suna cikin firgici sun rasa bakin zare to sai Allah ya kawo musu wani aminci na fahimtar bakin zare na fahimtar gina za a fuskanta Wani yukaddinahum min ba'di amni min amna ka dubi lafazin Allah bai ce wala ya ji alan na lahun ba wala yi bakkilan na a tabdil ko al-ibdal canzawa total replacement canzawa na gaba ɗaya kamar yadda idan aka yi yin abin da Allah yake so Allah zai canza ni'ima da kwanciyar hankalin ya koma a samu a kusa ko a maye gurbinsu da firgiti da rashin nasuwa su haka walƙasu da kwas kuma duka an yi an yi al'ummomin da suka gabata suna cikin saba ma suka yi abin da ba daidai ba da suka zo suka tuba suka koma ga Allah sai Allah ya sabu tubansa suka tafi yanayinsu an yi al'ummomin da suke cikin rafahiya da taraf almani suna cikin Hantamawa da walwala da natsuwa da kwanciyar hankali da ni'imomi mabambanta amma sai suka ji dai ma umarnin Allah to dama ni a wajen wa take daga wajen Allah sai Allah ya ce to ke ni'ima kuma ki koma ni'ima ki koma masifa لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأكل وشيء من قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي وهل يجازى إلا الكفور وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بياني فيتشي الله يشهد ما waɗannan sunnonin da suke ji ana bayanin cewa in kun yi kaza za a yi muku kaza in ba ku yi kaza ba kaza zai canza akwai al'ummomin da suka gabata an ba su wannan labarin cewa in sun yi kaza za su samu kaza in ba su yi kaza ba za a samu canjin kaza amma suka fi kamar abun wasa ne daga cikin da al'ummomin akwai al'ummar wata ta ce ƙasar yaman Allah ya ce ba abin da ba mu ba su ba aljannatai ga sanan masu ban sha'awa komai a ciki ruwan da suke sha ruwan korama ruwa ne wanda yake na musamman wanda yake shi kashi yana ɗauke da wasu sinadarai na ƙara lafiya da kuzari a jiki karfe magana ƴaƴan itatuwa da aka zata su da shi karfe magana a kan karfe maganar tsirrai da suke fitowa karfe maganar inuwa da natsuwa da kwanciyar hankali karfe maganar aminci duka na musamman aka ba su to me ya faru a arabu sai suka juya baya da suka juya baya Allah ya ce fa'arabu fa'arsalna alaihim sailal arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سجر قليل kuna ganin cewa ‘ya'yan itatuwa ne kamar jibahar rukuce kamar jibahar rukuce su ce za ku so ‘ya'yan itatuwa da rika mai da ita kaya na shi ke ya ji sai ciro inabi ce ga inabi ya kuma kaya ya ce sai ciro dabino sai dabino ya kuma goriba misali duk wani abin da yake kayan marmari da kayan more marayuwa sai aka canza su abu mai zaki da kuka nemi zaki aka karasa dama zakin sai Allah ne yake cinye zakin to farko sunan me ya faru da su wala yubaddilannahum min ba'di amnihim khawfa kenan a cikin wannan aya ma'ana kullun da suke ciki yanzu sai aka mai da shi tsoro amma mai ayar ke cewa wale yi bukidan ahun min da kofin amna shi asali in aka yi abin da Allah yake so to Allah zai canza mana Allah zai kawo mana natsuwa da kwanciyar hankali a wannan hali da muke ciki a kasar mu hali na rashin tsoro hali na rashin tsaro cuta da tsoro hali na rashin natsuwa a lokacin da mutum ya ɗau hanya a ma baka natsu ba ballantana kuma a hanya a irin wannan yanayin babu abin da ya kamaci al'umma kai da jagorori da talakawa waɗanda ake jagoranta kamar a gano bakin zaren bakin zaren shi ne wa'adin babu ladina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafna dina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaqa lahum wa la yumakkinannahum min ba'di khawfihim amna amma Allah ya ce ya ni bi kamar kana so a ce da kai daga cikin sharuɗan samun waɗannan abubuwa shine ya abuduna ni la na bi shay'a sannan ka samu da tamkinu dini shin addini ta samu gata shin shirka za ta kauce a tsayar da tauhidi wannan sharuɗa ne mana cin lokacin da aka zama ba a kula da addini ba a kula da abin da allah da manzansa suke so duk lokacin da aka shigar da rayuwa aka ninka aka rika bayyana sabon Allah Shuka ta yawa a bayan ƙasa Shuka ta yawa a garuruwa a birane da kauyuka zalunci ya bayyana babu mai kama hannun zalibi ya hada shi zalunci babu mai lallashin wanda aka zalunta ya taimake shi a kwato masa haƙƙinsa ba a samu waɗannan ba ba yadda za a yi a samu canjin yanayi daga tsoro zuwa tsaro ba yadda za a yi saboda wa yake ba da tsaro wanda yake ba da tsaron shi ne ya ga abin da yake so a yi in an yi za a samu tsaro ba a yi ba ina samu kuma wanda cikin tsoro shirka ta zama ƙirgata a cikin mutane ma yar gata ana yanka mata rago ana mata suna da gatan da ake bata shirka ana zama ana shimfiɗa mata kyanta a ce kina da daraja da martaba shirka ana sa mata kuce rana alfarma a ce ki zauna a nan ki karanki babu bata ta kai al'umma ta samu nasuwa a irin wannan yanayi shi yasa idan al'umma tana son natsuwa tana son aminci tana son kwanciyar hankali tana son wanda yake ba ta razani yake tsorata ta a firgita shi to za a firgita shi ne da ta Allah da tauhidi tsoro wata runduna ce da cikin rundunonin Allah in Allah ya so sai ya zuba shi a cikin zukatan mutane idan suka saba masa shi ya sa munafukai da mashirki lokacin da suka fuskanci manzon suna so su yaki addini sai Allah ya ce wa qad fi qulubihim ar ruwa, sai Allah ya tusa musu razani da kici a cikin zukatan su tsoro jama'a azaba ce wallahi azaba ce a kwanta bacci idan ka ɗaya a buɗe ɗaya a rufe matsala ce da zarar ta fita da da'irar inda kake tunanin akwai rajin da firgici sai ka ji baccin kama ya canza wannan yake nuna ashe dukkan mafi san bacci baya kaiwa level din da ya kamata a samu saboda tsoro mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu gyara Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne mai jin an yi daular andalus jama'a andalus daular musulunci daular da ta shahara bayan ƙasa da ɗaukakuwa da martaba da tufiko andalus a ƙarni a shekara ta 92 bayan an buɗe andalus andalus ɗin kenan a yau jama'a sai da andalus ta zama a wannan zamanin kamar inda ka je andalus ba ka zo duniya ba saboda ƙarshen birni ƙarshen wayewa ƙoramu, kayan alfarma wayewa na ƙarshe yana andalus a lokacin kuma tana ƙarƙashin musulunci sai ta kai saboda ɗaukakar da musulmai suka samu a andalus masu amfani da harshen larabci masu amfani da harshen turanci a ƙarni kusan ƙarnuka takwas har zuwa kusan 1492 kafin andalus ta faɗi aka kai bature wayewar karshen wayewa shi ne ya rika sata kalmomin larabci a cikin maganarsa saboda fifikon da musulunci da larabci da musulmai suka samu kamar yanzu yadda ake ɗauka wayewa shine yankin na hausa kan kaɗan jefa turanci ba haka ba sai a ce ashe ya ɗan fahimta to a wancan zamanin lokacin da turawa suke dark ages lokacin da suke cikin duka ba su san ma ina ne a rayuwa ba to idan suka zo garuruwan musulmai kokari suke su san kalmomin larabci da su rika saka larabci a cikin maganganunsa don a ce sun waye ‘ya'yan manya na turawa ƙarshen magana ita ce su je wajen su je an da su karatu kuma a hannun wane a hannun mace wannan ya sa andalus ta tabbata ana binta a duniya a wannan lokacin saboda musulunci ya zama ya mata gata kuma ita ma ko al'ummar wannan lokaci sun yi ma sun karfafa addini har andalus ta zama cibiya daga cikin manya-manyan cibiyoyin duniya na ilimin addini hasali ma garuruwan andalus da take ji yanzu wanda an turanci da su ita asalin da yawa daga cikin su turanci a ne su kwaje batun nan kurkuku su su galaboi din nan abin nan baladul wali su murtiya su mai bija suna to in abin da yake ko in kai mu gare shi ne ana cikin wannan yanayin tun da lokacin abdulrahman khalifa kenan har zuwa lokacin daurar annabi da ta zo eh, abin nan zubewa da lalacewa me ya faru ya kawo mata taɓarɓarewar yanayi mummunan saɓani tsakanin musulmai Allah yana cewa wala tanaza'u fa tafshalu ya tabar hukum duk inda aka samu saɓani za a samu zubanyewar ƙarfi aka samu juya ma addini baya ina ganin abin da Qur'ani yake a ce a kai a mu bi kamata an da zuwa da ai birni ne ai yanzu a ba an a ba outdated abubuwa a ta kuma mu da zamani da sunnar annan sallallahu alaihi wasallam a bari a kaza kaza na biyu kenan na uku daular da ake ciki da hikima masu kuɗi da masu faɗa aji sai suka liƙe kafa suka shanta ke don kusan garin kowa mai arziki ne in aka koma ba abin da ake yi a wasu ɓangarori da cikin ɓangarorin dolar andalus sai fasikanci da fajirci harkan waƙoƙi harkan tumasanci harkan abin da allah baya so wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna ko amarna mutrafiha fa taqu fiha wa haqa alaiha alqawlu fa damarnaha tadmira Allah ya ce dama idan muka so mu halaka al'umma karshen al'umma ya zo daga cikin hanyoyin da suke zubewa a kanta shine masu kuɗi da masu iko da masu ika a garin su koma suna sheki aya suna saƙon Allah a bayyana ba jin kunya al'ummar da manyan da suka siffanta da wannan siffa a kansu ko a kan 'ya'yansu to ba yadda za a yi wannan al'ummar ta samu tsaro sai dai tsoro wannan yana cikin dalilai na uku daga cikin dalilan da ya sa an da lissazili har abul baka arrandi ya yi wata kasida mai ban sha'awa amma mai tsokai mai fitar da hawaye wacce a cikinsa ya tukanta abin da ya faru da musulunci da daular musulunci da daular eh, andalus a wannan lokaci a ƙarshen kasida sai ce da misli haza ba mu da lokaci ya dubu kalbu min kamadin in kana to kalbin islamu wa iman ta ce abin da ya faru a andalus abu ne da yake sa zuciya hawaye kafin ma ido ya hawaye amma idan akwai imani ku a nan a takaice duk lokacin da al'umma take son ta samu tsaro to ta bi hanyar Allah hanyar manzansu ya idan aka samu wannan za a samu tsaro za a nesanta da tsoro muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya aminci da mu a ciki wani furgici ya dawo mana da natsuwa da kwanciyar hankali a garuruwan mu da biranen mu ya kare mu daga sharrin masu sharri da makircin masu makirci wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh